وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله daga cikin mutanen da suke samun daraja mai girma a wajen Allah maɗaukaki akwai matasa matasa waɗanda suka yi ƙuruciyarsu a cikin bautan Allah maɗaukaki suna cikin mutanen da suke samun daraja da ɗaukaka a wajen Allah maɗaukaki matasa waɗanda ba su yi fasikanci ba ba su yi fajirci ba ba su yi munafinci ba ba su yi zalunci ba bare kuma kafirci a kuruciyarsu suna da wata daraja ta musamman a wajen Allah a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin hadisin da yake sahihul bukhari da sahihu muslim cewa saurayi yana cikin mutanen da suke shiga inuwar Allah a filin hisabi mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah a ranar tashin kiyama a filin hisabi yau la zilla illa zilluhu mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah maɗaukaki annabi Muhammad ya ce shabun na sha'afi ibadatillah saurayi ne wanda ya yi ƙuruciyarsa a cikin bautan Allah maɗaukaki manzon Allah ya ce saurayin da ya yi ƙuruciyarsa a cikin bautan Allah maɗaukaki ne mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah maɗaukaki a filin hisabi me yasa annabi bai ce wanda ya yi tsofarsa a cikin bautan Allah shi ma yana shiga inuwar Allah ba wanda ya yi tsufansa a cikin bautan Allah ai akwai su tsofi ne masu kulawa da addinin Allah to me yasa annabi bai ce wanda ya yi tsufarsa a cikin bautan Allah shi ma yana shiga inuwar Allah ba ai ya yi ƙoƙari me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce tsoho wanda ya yi tsufarsa a cikin bautan Allah zai shiga inuwar Allah a filin hisabi me yasa annabi bai faɗa ba domin galibi idan tsufa ta zo ana gyara hali sanin cewa bakuntar kiyama ta yi kusa galibi mutum in ya tsufa yana gyara halinsa kowa ya daɗe zai ga daɗan ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujallar na biyu shafi na 176 ya ce khassa shabba li kaunihi muzinnata galabati shahwa annabi ya keɓe saurayi bai ambaci tsoho ba saurayin da ya yi ƙuruciyarsa a cikin bautan Allah zai shiga inuwar Allah maɗaukaki a filin hisabi ibn hajar ya ce abin da ya sa bai ambaci tsoho ba saboda shi saurayi tare da shi ne ake samun alamar rinjayen sha'awa lima fihi min ba'isi ala mutaba'atil hawa saurayi yana da soyayya mai ƙarfi a kan bin son zuciya shi yasa bahaushe yake cewa ƙuruciya dangin hauka abinda saurayi ya so to fa yakan so ya samu abin nan ko da kuwa abin ba shi da kyau ƙuruciya kenan don haka bin addini a wannan lokaci na ƙuruciya yake da wahalar gaske ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya ce fa inna mulazamatal ibadati ma'azalika a shaddu wa adallu ala galabatil hawa bin addinin gaskiya tsayuwa kan shiriya yana zama abu mai wahala ga saurayi saboda ɗabi'a irin ta ƙuruciya hakanan alhafizul aini yana sharhin wancan hadisin annabi muhammad wanda manzon Allah yake cewa mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah a filin hisabi shabun na sha'afi ibadatillah alhafi aini a cikin umdatul qari mujallad na 23 shafi na 445 ya ce lam ya rajulun ka yi la'akari da lafazin manzon Allah annabi bai ce rajulun na sha'afi ibadatin lahi ba mutumin da ya yi ƙuruciyarsa a cikin bautan Allah sai annabi ya ce shabun saurayi wanda ya yi ƙuruciyarsa a cikin bautan Allah ibada ibadata fi shabi a shaƙo a shaddu li shahawati saboda ibada ga saurayi bin addini ga matashi abu ne mai wahalan gaske don haka yasa Allah ya yi tanadin makoma mai girma ga saurayin da ya taso cikin addinin Allah madaukaki har in kana ƙuruciya kaga kana kulawa da addini to ka ƙara wa Allah godiya da kuma addu'a Allah shi sa ka ɗore kuma Allah ya sa ka dace har mutuwarka hakika mutumin da ya samu kyakkyawan ƙuruciya yana cikin mutanen da suke da karama a wajen Allah a ranar alkiyama mafi girman misali da malamai suke bayarwa game da darajar matasa waɗanda suka yi rayuwarsu cikin bautan Allah shi ne musamman kasancewar Allah maɗaukaki yawa da sura guda ya mata suna suratul kahfi sura guda aka yi mata suna suratul kahfi Allah ya jera ayoyi guda 26 a farkon wannan sura saboda bayanin darajan wasu matasa da suka yi fice ta wajen bautan Allah maɗaukai wannan shine misali mafi girma wanda malamai suke bayarwa akan darajan saurayi wanda Allah ya masa dace ya yi ƙuruciyarsa akan addinin Allah har ma a cikin labarin a suratul kahfi Allah yake cewa annabi Muhammad nahnu na ba a bil haqq ya kai muhammad mu muke baka labarin matasan nan labari na gaskiya Allah ya kirara su ya ce innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wasu matasa ne fada suka yi imani da ubangijinsu Allah yake gaya wa annabi Muhammad da jin wannan magana kasan imaninsu ya kai imani Allah yake kirara aikinsu innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wasu matasa ne na musamman waɗanda suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda kuma muka yi musu ƙarin shirya aqidar ahlus sunna kenan wanda duk yayi ƙoƙarin aikin kwarai Allah yana ƙara masa shirya wa rabatna ala qulubihim mun ɗaure zukatan waɗannan matasan shaidan bai samu isa cikin zukatansu ba gashi suna cikin ƙuruciya amma sun gagari shaidan da ikon Allah ba ƙarfinsu ba ne ba dabararsu ba ce shi yasa Allah ya ce wara baƙuna mu muka ɗaure zukatan ga sunan 'ya'yan sarakuna ne dukkansu babu ɗan talaka yaran manya ne suna cikin lokacin da za su iya nishaɗi su yi bushasha su yi walwala amma suka fifita imani da Allah maɗaukaki to tun da ku suna son shiriya Allah sai ya ƙara musu shiriya muddin kana son shiriya Allah maɗaukaki zai ƙara maka shiriya mun ɗaura zukatansu izkamu lokacin da suka zabura faƙalu a cikin garin suka ce mu fa rabbuna ubangijinmu rabbus samawati wal ardi shine mahalicin sammai da ƙasa ba mu yadda akwai wani abin bauta wanda ya saba ma Allah nan da muka sani ba lan nad'u min dunihi ilaha har abada har mu mutu ba za mu bauta ma wani abin bauta ba wanda ba Allah ba laqad qulna idan shatata har ko in mun yi haka to mun yi wani katuwar ƙarya mun ƙetare iyakan Allah maɗaukaki suka ce ha'ula'i ƙaununa ta min dunihi aliha ga ‘yan uwanmu mutanen garin nan sun riƙe wasu abubuwan bauta sun bar Allah in ji waɗannan matasa laula ya attuna alaihim bi sultanin bayyin me ya hana abin da aka rike ana bautansa ɗin ya kawo wata hujja ga mai bautansa akan cewa ya cancanta a bauta masa mutanen nan sun kama bautan wasu abubuwa kuma babu hujja faman azlamu min iftara alallahi Allahi kaziba waye ya fi ƙarya waye wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ta ga Allah maɗaukaki saboda ƙarfin imanin waɗannan matasa sai suka ga cewa zamansu a cikin wannan gari ba zai yiwu ba domin mutanen garin gaba ɗaya sun kafirci wa idhi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah to in kun kasance kun kaura cewa mutanen garin nan da abin da suke bauta wanda ba Allah ba kun yadda yanzu ku ba ku iya zama da mutanen wannan gari tunda sun kafirce ma Allah fa'awu ilal kahfi sai ku koma ga kogon dutse ku je ku zauna a kogon dutse yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijinku zai watsa muku wani yanki na rahamarsa a cikin kogon dutsen wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma Allah zai shirya muku madogara cikin al'amarin kuɗin nan duk wanda ya dogara ga Allah zai isar masa tunda kunyar da Allah shi ne kaɗai abin bauta shi ya cancanta a bauta masa kuma ku ba ku iya zama da mutanen nan da suke kafirai to ku koma dutse Allah nan da kuka dogara da shi zai taimaka muku Allah ya ce wata shamsa tsala ta zawaru an kahfihim zatal yamin kana ganin rana in ta bullo tana karkatawa daga kogon da suke ciki tana yin ta dama wa idza garabat idan ta tashi faduwa taqribuhum ta shima. ranar tana kartansu ta hagu wa hum fi fajwatin minhu suna cikin wani fili a cikin kogon shi Allah yake cewa zalika min ayatillah zaman waɗannan matasa a cikin kogon nan yana daga cikin ayoyin Allah maɗaukaki kuma dan Allah ya tabbatar maka ba ikonsu ba ne ba iyawarsu ba ce har in ka samu shirya taimako ne na Allah sai Allah ya ce man yahdillahu fahuwal muhtadi wanda Allah ya shiryar shi ne fa shiryayye wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida kuma wanda Allah ya nufe shi da bata to duk iya dabaraka ba za ka taɓa sama masa mai shiryar da shi zuwa ga tafarkin gaskiya ba Allah maɗaukaki ya ce wata sabuhun aiƙaban da za ka ga matasan nan za ka ɗauka farkaku ne ba bacci suke ba wa hum alhali kuma suna cikin bacci wa nuqallibuhum muna juya su za zatal yamini ta dama wa za ta shimali mu juya su ta hagu da rani a juya su da damuna a sake juya su wasu malamai suka ce a shekara sau ɗaya ake juya jikinsu wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit ga karen da suke tafe da shi ya miƙa zira'in kafafunsa bil wasili kwanciya irin ta gadi yana daidai kofa ibnu kasir yake cewa saboda mala'iku rahama ba su shiga inda kare yake don haka allah bai ce karen yana tare da waɗannan matasan ba karen yana can kofa yana kwance shi ma kuma Allah ya sa masa wannan bacci suka ɗauki shekara ɗari uku da tara wa labithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wa zadu tis'a shekara ɗari uku da tara suna bacci a cikin wannan kogo kuma har da karan shi da Ibn kasir ya ce duk wanda ya raba jikin mutumin kirki zai samu halin kirki kare wanda ba shi da kima a karantarwar manzon Allah ka tattaro hadidu sai da suka yi magana a kan kare za ka gane kare ba shi da daraja a karantarwar musulunci ana samun karnuka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware su amma dukkan wani kare wanda mutum ya ajiye shi a gidansa ba don farauta ba ba don gadin gona ba sannan ba don kiwo ba ajiyan wannan kare hasara ne gare shi ibnu kasir ya ce amma duk da haka kasancewan karen nan ya raba jikin matasan kwarai sai gashi shi ma Allah ya watsa masa rahamar da aka zuba ma waɗannan bayin Allah shekara 309 da su da karen nasu suna kwance suna mace annabi ya ce eh, Allah maɗaukaki ya ce lawi tala'ata alaihim kai annabi da za ka ƙulla a kansu da za ka leƙa cikin wannan kogo ka ga waɗannan matasa lawallaita minhum firaran da ka juya ka gudu lawallaita minhum firaran da za ka juya ka guje su wala mulita minhum ra'uba kuma da za a cika zuciyarka da tsoro da kuma firgita sun zauna shekara ɗari uku da tara in ji Allah maɗaukaki a cikin wannan kogo wa kazalika Allah ya ce haka nan da yadda Allah ya shirya abinsa ba asnahum sai muka ta da su daga wannan bacci ya na bainahum sun farka sun zazzauna sai kuma tambaya tsakanin juna ta ilin minhum kam labistum tsawon yaushe kuke kwance a wannan guri ni fa jikina ji ya dan mutu mun daɗe ko ƙalu wannan ya ce labisna yauman ai mun yi tsawon yini a cikin kogon nan au ba abba yaumin wannan ya ce a'a ba mu kai wuni ba ka dai duba ka gani ai rana ba ta faɗi ba don haka sashin yini <clears throat> akwai bambanci tsakanin muhawara irin ta masu imani da kuma mutanen banza wanda ayan nan take karantar da mu darasin yadda ake muhawara a karantarwar musulunci duk abin da baka da tabbas a kan shi idan kuka kama hira a kan wannan abin to tabbata ƙarshen magana ku ta zo iri ɗaya da ta waɗannan matasa masu kima a wajen Allah maɗaukaki suna magana a kan daɗewansu a cikin wannan kogo babu wanda ya san tabbas kaga sun shiga al'amari na gaibi wannan ya ce mun wuni wannan ya ce a rabin yini muka yi mecece kalmar su ta ƙarshe qalu rabbukum a'lamu bima labistum ubangijin ku shi yafi ku sanin dadewan da kuka yi a cikin wannan kogo abinda ake so ƙarshen maganar ka ta kasance in dai maganar ta shafi gaibi ka tabbata ba ka rufe wannan babin ba face ka jingina al'amarin ga Allah maɗaukaki wannan shi yake gwada maka cewa matasan nan suna da ƙarfin aƙida suna muhawara daɗe wasu a cikin wannan kogo wannan ya ce mun wuni wannan ya ce ba mu wuni ba ƙalu ƙarshen al'amari suka ce rabbukum a'lamu bima labistum ubangijinku shi ya fi sanin daɗewar da kuka yi a cikin kogon nan tunda kun farka falillahi alhamdu fab'asu ahadakum biwariqikum hazihi ila almadina ku tura ɗayanku da wannan zinaren alwarik shine alfibba ku tura ɗayanku da azurfa ya shiga gari shine kudinsu a wannan lokaci falyanzur idan ya shiga garin sai ya duba ayyuha azka ta'aman wane ne abincin da ya fi tsarki falyati kun bi rizqin minhu sai ya kawo muku wani yankin arziki daga jikinsa don ya ga abinci mai tsafta ya sayo wali ya talattaf amma fa ya yi hankali ya ringa tafiya ta sanda wala yush'iran nabikum ahada kada ya sanar da wani game da kasancewar ko kuna cikin wannan kogo ko da asirinsa ya tonu to fa kar ya nuna inda sauran suke innahum in yabharu alaikum idan fa mutanen nan suka gano inda kuke suka samu nasara a kanku yarjumukum tona rami za su yi su jefe ku aw yu'idukum fi millatihim ko kuwa su matsa muku sai kun koma ga addinin su idan kuka koma addinin mutanen garin nan walan tuflihu idan abadan kenan ba za ku tsira ba har abada don kuwa kun halaka malaman tafsiri sun faɗi maganganu da dama akan wannan kissa kissan waɗannan matasa waɗanda Allah maɗaukaki ya ba da labarinsu a suratul kafe maganganu masu tsawon gaske a shinƙiƙi a cikin tafsirinsa abuwa'ul bayan mujallar na hudu shafi na 22 ya ce wa'alam ka sani inna ƙissata ashabil kahfi labarin waɗannan matasa wanda Allah ya bayar a suratul kahfi wa asma'ahum da sunayen matasan wa fi ayi mahallin min ardi kanu a wace ƙasa suka yi rayuwarsu a ina wannan kogon yake labarin matasan nan da sunayensu da wajen da suka yi rayuwarsu cewar sarkin na wannan lokaci sunansa da ƙayanunsu kullu zalika lam yasbut fihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shay'un babu wani labarin da ya tabbata daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za'idun alama fil qur'an iyaka abin da ayoyin alƙur'anin nan ka karanta ka fahimta sun faɗa to shi kenan abin da Allah ya faɗa kuma annabi bai ɗora ba babu wani abu da aka samu na fassara waɗannan ayoyi ko na ƙara bayani a kansu sai ya ce walil mufassiri na fi dalika akhbarun kasirun isra'iliya malaman tafsiri kuwa in ka buɗe littafansu za ka ga labarai da yawa kuma akasarin labarin ko kuwa duka labaran an ɗauko su ne daga banu isra'il suwaye banu isra'ila yahudawa daga littafan yahudawa aka ɗauko a shinkitu ya ce a arabuna an zikiriha mu a namu tafsirin abuwa'ul bayan mun kau da kai mun ƙi kawo waɗannan labarai mai yasa li adami siqati biha saboda ba mu amince da su ba labarin da aka ce ba ya yahude ya bayar ya za a yi ka amince da shi haka nan ibnu kasir ka duba albidayatu wan nihaya mujallar na biyu shafi na 325 yace wa qad zakara kathirun min al wal mufassirin malaman tarihi da malaman tafsiri da yawa sun yi maganganu hatta wannan karen da hazal kal na ba'ul sun kawo maganganu da dama zakara kasiru min al wal mufassirin li hadha al na naba'an wa khabaran tawila har wannan karen an faɗi labarai masu tsawo a kan shi ibn kasir ya ce aksaruhu mutalaqqan minal israiliyat akasarin labaran an ɗauko su ne daga wajen yahudawa wa kasirun ha kasbun ibn kasir ya ce da yawa labaran da ake bayarwa akan waɗannan matasa ƙarya ne wa mimma la fa'idata fihi da kuma abin da ma ba shi da amfani musulmi ya sani ka ikhtilafihim fi ismihi har saɓani malaman tafsiri suke game da sunan wannan karen wa launihi da kalan karen kaji fa har kalan karen ma za a faɗa ma kuma ana saɓani wannan malamin tafsirin ya ce ai shi ganin sa baƙi ne karen ce a ja ne to shin me ya fa'idar ka san kalan karen baƙi ko ja sai me ka duba tafsirin al-imam mujallar qurtubi na biyar shafi na hudu. har ma wani malami ke cewa wannan kisa darasi ne ga mutumin da ya tafi wata unguwa kare zai cije shi wai idan kare ya tashi cizon ka sai ka karanta wannan aya wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasil <laughs> kaga an samu wani darasi maganin cizon kare subhanallah kana son ka samu labaran sai ka duba tafsirin al'imamu tabari mujallar na biyar shafi na ɗari da arba'in da biyu amma akwai labarin da ya inganta wanda ibn hajar daga cikin malamai na hadisi ibn hajar al-asqalani ya inganta wannan hadisin yana cikin tagliqut ta'aliq mujallar na hudu shafi na biyu da da arba'in hudu. kuma ka duba takhriju hadisin kashaf mujallar na biyu shafi ɗari uku da ɗaya hadisin ibn abi shaiba Allah ya ji kansa abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad ya ba da labari ya ce gazauna ma'a mu'awiyata gazwatal magwiq nahwar ru. zamanin mu'awiya yana khalifa abdullahi bin abbas ya ce mun tafi yaƙi Ah, mun tafi yaƙi tare da mu'awu ya kai lokacin da aka tura shi ya tafi yaƙi ta yankin rumawa ana kiran yaƙin da suna gazwatul mabuik yaƙin ya auku shekaru talatin da biyu daga hijiran annabi muhammad bayan mutuwar manzon allah da shekara 21 kenan duba tarihin tabari mujallar na hudu shafin 304 an tafi yaƙin al mabuik wanda ya jagoranci wannan yakin shine muawiya bin abi sufyan abdullahi bin abbas yana cikin sojojin da suka tafi wannan yaki allah shi kara musu yarda famararna bil kahfi alladhi fihi ashabul kahfi sai gashi tafiyarmu ta kai mu har mun wuce kogon da waɗannan matasa suka zauna a ciki matasan da Allah ya ba da labarin su dinnan a suratul kahfi allazi zakara zakara Allahu fil qur'an za su tafi yaƙi sahabban manzon Allah rum suka bi ta wannan kogo ibn kasir daga cikin malaman tafsiri yana cikin malaman da suke cewa lallai akwai alamar cewa waɗannan matasan sun yi rayuwarsu ne a ƙasan turai yankin rome ne ƙasan turai a wancan zamani ka duba albidayatu wan nihaya mujallar na biyu shafi na 325 kenan waɗannan matasa turawa ne amma zamanin da daɗewa Allah bai faɗi zamanin wani annabi ba ne hakanan annabi Muhammad shi ma bai faɗi cewa ga annabin da wannan ya auku a zamaninsa ba illa dai Allah ya faɗi cewa matasa ne da suka yi ƙoƙari wajen kiyaye dokokin Allah mu'awiya sun tafi yaƙi tare da sahabban manzon Allah abdullahi bin abbas ya ce sai gashi mun matasan nan fanazarna ilaihim mu leƙa mu gani kenan sun ma iya gane cewa wannan kogon ne matasan suka zauna a ciki wannan labarin ibnu hajar ya inganta shi a lokacin da eh, mu'awiya jagoran mayaka ya nuna sha'awarsa yana son su leƙa wannan kogon faƙala lahu ibn abbas sai abdullahi ibn abbas sahabin annabi muhammad ya ce masa laisa zalika ilaika ba za ka taɓa iya leƙa wannan kogon ba kadmana allahu zalika ذلك amman huwa khairun minka Allah ya hana wanda ya fi ka alkhairi waye ya fi mu'awiya alkhairi shine annabi Muhammad mu'awiya yana son ya leƙa Abdullahi bin Abbas ya ce masa ba za ka iya ba Allah ya ce ma wanda ya fi ka shine annabi Muhammad lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa mulita minhum ru'ba ya Muhammad da za ka leƙa cikin wannan kogon da za ka juya ka guji waɗannan matasa da suke kwance a cikinsa wala mulita minhum ru'ba kuma da za a cika zuciyarka da tsoro da firgita game da al'amarinsu abdullahi bin abbas ya nuna cewa lamirin Lawi tala'ta lamiri ce da take kan annabi muhammad amma shi ibn kasir a cikin albidayatu wan nihaya mujallar na biyu shafi na 325 ya ce alkhitabu hahuna li jinsil insan al-mukhatab la bi khususiyatin rasul da Allah ya ce da za ka leƙa wannan kogon da za ka juya ka guji matasan nan da Allah zai cika zuciyarka da razana da kuma firgita da tsoro game da al'amarinsu Ibn kasir ya ce wanda ake magana da shi a nan ɗan adam ne ba wai annabi shi kaɗai ba ba wai da annabi Allah yake magana ba ana magana ne da kai ɗan adam musulmi ko kafiri duk inda ka ji Allah ya yi magana a cikin alƙur'ani ya kawo lamiri na muhafaf. lawi tala'ta da za ka leƙa karka ɗauka annabi ne ake nufi akwai inda Allah kan yi irin wannan magana kuma ba da annabi ake nufi ba misali fama kazzibuka ba'du biddin da wa Allah yake magana me yasa ka ƙaryata ranar hisabi kai me yasa ka ƙaryata da wa ake magana da annabi Muhammad la don haka ba wai don kaji Allah yana magana da mutum guda a cikin alkur'ani sai ka ɗauka ka ƙaddara annabi ne ake nufi ba in ji ibn kasir abdullahi bin abbas sahabin manzon Allah ya fi kowa sanin fassarar alkur'ani ibn kasir ya sani ya ce amma ba tilas ba ne wannan magana ta kasance Allah yana yin ta ne ga annabi muhammad Allah yana yin ta ne ga mai sauraro kai mai sauraro da za ka leƙa wannan kogo da za ka gudu kuma da tsoro zai cika zuciyarka abdullahi bin abbas ya ce wa mu'awiya ba za ka iya ba faƙala mu'awiya sai mu'awiya ya ce ina la ni dai ba zan bari ba hatta a'lama ilmahum sai na nemi sanin masana game da al'amarin waɗannan matasa fa ba'asa rijalan sai muawiya ya tura wasu mutane faƙala ya ce musu izhabu fadkhulul kafa fanzuru ku je ku shiga wannan kogo ku leƙa ku gani ai Allah bai haramta shiga a ganin ba an dai ce da ka leƙa ga abin da zai faru ko ba a ce karka leƙa ba ko nace tunda ba a ce karka leƙa ba to za mu leƙa amma ban da shi izhabu ku je fadkhulul kafa ku shiga kogon nan fanzuru ku gani <laughs> ba zahabu suka tafi falamma dakhalul kafa lokacin da suka shiga kogo suna shiga bakin kogon nan ba asallahu alaihim rihan sai Allah ya turo wata guguwa mai karfin gaske fa akhrajatuhum wannan guguwa ta fitar da su fa balaga zalika ibnu abbas abdullahi ibn abbas yana sansani inda sojoji suka dakata yana cikin sansani sai labari ya iso gare shi ai mu'awiya ya tura wasu sojoji su je su leƙa kafin ya je shi kansa kuma ga abin da ya faru wata guguwa ta koro su ai take abdullahi bin abbas sai ya zabura fa an sha'a yuhaddisu anhum ya kama ba da labari saboda gargadin mutane faƙala ya ce musu innahum kanu fi mamlakati malikin minal jababira waɗannan matasa in kuna son kusan san labarinsu ne zan ba ku labarinsu ba sai kun je leƙawa ba don kun leƙa ba ku sanin tabbaci game da al'amarinsu waɗannan matasa sun yi zamani cikin zamanin wani kangararren sarki abdullahi bin abbas bai faɗi sunan shi ba duk wanda ya ce maka sunansa daka ya nusu ka nemi ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah ba zai baka ba yahudawa sharrin yahudawa su suka ba da wannan labari shi dai abdullahi bin abbas ya ce waɗannan matasa sun yi zamani da wani kangararren sarki faja'alu ya abuduna hatta abadul ausad mutanen gari a wannan lokaci suna ibada irin na kafirci har suka kai ga bautan gumaka wa ha'ula'il fityatu fil madina waɗannan matasa kuwa suna cikin garin falamma ra'aw zalika kharaju min tilkal madina abdullahi bin abbas yace lokacin da matasan suka ga haka sai suka bar wannan garin فجمعهم ala على mai adin. Allah ya haɗa su ba tare da sun yi alkawarin haɗuwa ba kowane ɗaya daga cikin samarin nan imani ne ya shiga zuciyarsa tunanin barin gari ya shiga zuciyarsa kawai sai ya bar gari sai gashi a bayan gari yana tafiya sai ga wani saurayi can shi ma ya bar gari sai gashi ya taho hanya ta haɗa su can sai ga wani shi ma ya fito abdullahi bin abbas ya ce allah ne ya haɗa su ba tare da sun yi alkawari da juna ba fajama'a faja'ala ba'dhum yaqulu li ba'd sai wannan ya ce ma wancan aina turiduna ina za a tafi ne aina tashabuna to ina aka nufa kowa na tsoron juna amma dukkan su abin da yasa suka bar garin kenan faja'ala ba'dhum yukhfi min ba'd wannan yana boye ma wancan abin da ya fitar da shi daga garin li'annahu la yadri haza ala ala makharaja haza wannan bai san me ya fitar da wancan ba wala ya dare haza alama kharaja haza shi ma wancan bai san abin da ya fitar da wannan ba to suna dai tafiya sai suka ga ya kamata fa su san juna tunda dai tafiya ta hada su fa akhadhu uhuda wal mawafiqa suka tsaya suka ce to za mu yi alkawari ma juna mu yi alkawari ma juna babu mai cin amanar ɗan uwansa an yi khubira hun baba kowa zai faɗi ina ya nufa mai ya fito da shi daga garinsu to sun yi wannan alkawari fa'in ma'u ala shay'in idan manufarsu guda ce tafiyarsu ta zo ɗaya wa illa ka tama hun ba'ba idan manufofinsu daban-daban ne to kowa ya ɓoye al'amarin da ya ji game da ɗan uwansa sun yi wannan alkawari fajtama'u ala kalimatin wahida kai ka fara magana me ya fito da kai kuma ina za ka to wallahi ni dai abin da ya sa na bar garin nan kafircin ne ya ishe ni mutanen nan fanɗarewarsu ta yi yawa ni ko ba zan iya haƙuri ba don haka na bar garin zan tafi inda duk Allah ya zaɓa min shi kenan to kai fa wallahi ni ma dai haka ne to kai kuma fa ni ma dai labarin kenan a'a faƙalu duk sai suka ce rabbuna Rabbu samawati wal ardi ubangijinmu fa shine ubangijin samai da ƙasa lan nad'uwa min dunihi ilaha ba za mu taba bautan wani abin bauta mu bar Allah ba laqad qulna idan shatata qala abdullahi bin abbas ya ce fa ga gashi yaran manyan gari ne an neme su an rasa fa ja'a ahluhum yatlubunahum iyayensu suna ta neman su layaduru na aina zahabu basu san ina suka tafi ba fa a amruhum ilan maliki sai aka ɗauki al'amarin su aka je aka ba mu sarki labari fakala sai sarki ce la yakunanna kunan ha'ula'il qaumi ba'da al-yawmi sha'du waɗannan matasa da suka bar gari an neme su ba a same su ba to fa lallai akwai wani babban al'amari ta tare da su yara ba wai 'ya'yan talakawa ba suna cikin gata su bar gari ai kaga lallai akwai abin labari nasun kharaju la yudra aina zahabu fi gairi jinaya matasa ne ga sunan kuma cikin jin daɗi sannan sun bar gari ba su yi ma kowa laifi ba wala yi yu'raf ba a taba sanin su da wani halin banza ba waɗannan yara akwai babban al'amari game da su in ji sarkin fada abilauhin sai ya ce a kawo masa wani allo min rasasin kataba fihi asma'ahu ya ɗauki ƙarfe allan ƙarfe aka zana sunayen waɗannan matasa a jiki sun turiha fi khizanatihi sannan sai ya jefa cikin adakarsa ana ta binciken inda waɗannan matasa suke abdullahi bin abbas ya ce falizalika don haka yasa allah ya ce ashabal kahfi war ma'abota kogo da kuma rubutu da aka yi war rubutun da aka yi huwa allahu katabu allah nan da aka rubuta sunayensu shi ake kira ar raqim waɗannan matasa sun tafi hatta dakalul kafa har suka shiga wannan kogo fadaraba Allahu ala azanihim sai Allah ya doki kunnuwansu abin nufi fanamu Allah ya sa musu bacci falamma falau anna shamsa tatlu'u alaihim da rana tana ƙulla kansu la akhraqathum da za ta kona su walaula annahum yuqalluna yuqallawna la akalathum al Abdullahi bin Abbas ya ce in ba dan ana juya jikinsu ba da ƙasa ta ci jikin saboda tsawon shekaru da suka ɗauka a wannan waje zalika qaulullah abdullahi bin abbas yace wannan <clears throat> shine abinda Allah yake nufi da watar shamsa kana ganin rana in ta bullo nan kuma in za ta faɗi Allah maɗaukaki ya karkata ta ba ta bulla a kawunan su ba ta faɗawa a kawunan su qala abdullahi bin abbas yace <clears throat> summa inna zalika malak zahaba yau da gobe wannan sarki sai ya mutu waje a malakun akhar akai wani sarkin fa'amida fa'abadallaha wannan sarki wanda suka tashi a zamaninsa ya zamanto sarki ne na kirki musulmin kwarai mai bautan Allah maɗaukaki wannan sarki wa kassara tilkal ausar ya kakkarya gumakan da suke gari wa adala nasi ya yi adalci a cikin mutane fa ba'asahumullahu lima yuridu sai Allah ya tada su daga wannan baccin saboda wata hikima da ya bar wa kansa sai. sun farka bayan shekara ɗari uku da tara ana bacci faƙala ƙa'ilun minhum mai magana cikinsu sai ya ce kam labistum tsawon yaushe aka yi ana kwance a wannan guri faƙala ba'aduhum wani daga cikinsu ya ce yauman mun samu kwana guda a nan wa ba ba'aduhum wani ma ya ce ni kwana biyu muka yi don na ji jikin nawa ya nuna wa qala ba'dhum wani yace aksara min zalika kai kwanakin da yawa fa Kabiru kabiruhum abdullahi bin abbas yace babban su sai yace la taktalifu kada ku yi sabani sabani ba shi da kyau rabbukum a'lamu bima labistum ubangijin ku shi yafi sanin daɗe wanda kuka yi nan kuna kwance abin da na ce kar ku yi sabani fa innahu lam yaktalif qaumun qat illa halaku babu mutanen da za su yi saɓani a tsakanin juna ba a taɓa yin su ba face ƙarshen al'amarinsu shine halaka don haka a kul kuka buɗe wannan ƙofa fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ila madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf Abdullah bin Abbas yace azka ta'aman abinci mai kyau mai tsarki azka ana nufin atohar abincin da ya fi tsarki innahum kanu yazbahuna al-khanazir saboda a wannan lokaci suna yanka aladu don haka da suka farka daga bacci suka ce in ka je sayo abinci ka dubi abinci mai tsafta naman alade ba shi da tsafta qala yace fa jaa ila ilal madinati sai ga wannan mutum ya isa cikin gari da kudinsa a hannu fara'a sharatan kafin ya isa cikin garin sai ya ga alama a gefen hanya an karaha shi alamar bai santa ba anya ko garin ne zan shiga ɗazu-ɗazu wara abun yanar an karahu sai ya ga wani irin gini ginin gaba ɗaya bai taɓa ganin irinsa ba ginin ba irin wanda ya zamani da shi ba kuma yadda wannan abu yake wallahi haka nan ne da za a tada wanda ya mutu shekara ɗari uku da suka wuce a nan najeriya in ya tashi to zai ɗauka mafarki yake rayuwar gaba ɗayanta sabuwa ce zai gani sun madana ya ce to bari dai aje da na ila khabbazin ya ga wani mutum mai waina fara ma ilahi bi dirhamin sai jefa masa sulan azurfa ba ni waina wa kanat darahimuhum ka khifafir ruba a wancan zamanin sulan azurfa da ake zuwa a yi cefane da shi girmansa kamar kofatan ɗan raƙumi wato ba za ka iya sa shi a aljihu ba saboda girman shi zai yi ta jan wandonka ko a yanzu ne a baka azurfa wanda ya fi ƙarfin a sa shi a aljihu ai kayi arziki to shi wannan yana sai da waina gashi an jefa mar abu da girma fa an karar khabazu dirhama <clears throat> mai waina sai hankalinsa ya tashi game da wannan sulan da aka jefa mar min aina laka haza dirham ta ina ka samu wannan azurfa kai laqad wajadta kanzan wallahi ka samu taska kai kan kun huta gidanku saboda kun yi arziki tab yanzu waina kake so da wannan azurfan guda ɗaya a alaihi lalle ka nuna mai inda ka samu wannan abin aula arfa annaka ilal amiri ko ko in kai ka wurin sarki kaga da sarki da ni duk muna son kuɗi ni ba mamaki kaɗan nake so amma in na kai ka wajen sarki to kare ka ta kare abinda duk ka tara zai kwaci wanne ka zaɓa sai yaron ya ce ad tukhawifu ni bil amiri yanzu sarkin kake bani tsoro game da shi wa abidi hikanul amir alhali babana yana daga cikin mukarraban sarki ka ce za ka kai ni kara gurinsa kala sai ya ce man abuka waye baban naka kala sai ya ce fulanin ga sunan shi falam ya arifu shi wannan mai waina bai taɓa sanin irin wannan sunan ba ba kala sai ya ce to famanin maliku ga yamin sarkin me sunan shi kala sai ya ce fulani sunan shi wani falam ya arifu shi mai waina bai taɓa jin sunan wannan sarkin ba shekara ɗari uku ma alaihin nasu wasa wasa dai mutane suka haɗu to lafiya a ila amilihim to an ga mutum kayan jikinsa kamar mahaukata saboda yanzu idan mutumin da ya mutu shekara ɗari uku ya tashi in kaga irin kayan da suke sawa sai kaga kamar mahaukata ne kai ma in ya ganka sai ya ganka kamar taɓaɓɓe kowane mutum Allah ya yi shi daidai da zamaninsa sai suka kai magana fa gaban mai unguwa to mu je wajen sarki wannan babban magana ce aka je gaban sarki fa akhbarahu ya faɗa mar sunan shi faƙala sai sarki dama cikin kakanninsa akwai wannan labarin kuma an riga an rubuta sunayensu a jikin wannan allo sai ya ce alayya billahi ku buɗe wannan adakan ku ciro allon nan ku kawo mu gani faji bihi aka zo da wannan allo ma ashabahu yana faɗin ‘yan uwansa abokansa fulanan wa fulanan akwai wani akwai wani akwai wani wa hum maktubuna fil kuma duk sunayen suna rubuce a jikin wannan allo fa nasu sai mutane suka ce inna allaha qad dallakum ala kum yanzu dai Allah ya nuna muku yan uwanku da ake ganin sun bace din nan wan sai faga ya na jama'a ta fito daga gari wa rakibu suka hau kwale-kwale hatta atawul kahfa har dai suka iso wannan kogo falamma da naumin alkahfi sun kusa shiga kogo faƙal alfata sai wannan saurayin ya ce musu kun ku tsaya anan akwai alkawari da muka yi da yan uwana ba zan taɓa kawo wani ya shiga wurin ba hatta adkhula ana ala ashabi ku bari in shiga ba su labari ga yadda abu ya kaya don su kansu ba su san mun yi shekara ɗari uku da tara a cikin wannan kogon ba wala ta hajjumu kar ku faɗa musu fayabza su razana minkum game da ku wa hum la ya'lamuna anna Allah qad aqbala minkum basu san cewa Allah ya karɓe ku yanzu ba wa taba alaikum Allah ya yafe muku basu san cewa yanzu garin nan duk musulmai bane faqalu suka ce to la takhrujanna alaina ba za mu barka ba sai kai alkawari zaka fito don karka shiga wurin da ba zaka fito ba ehe qala na'am insha Allah sai ya zan fito amma in Allah ya yi nufi shi yake gwada maka suna da ilimin gaske zan fito amma fa in Allah ya yi nufi in bai yi nufi ba shikenan Allah bai kama shi da wannan kalma fadakhala yana shiga falam yadrau aina zahaba na waje ba su san ina ya tafi ba wa ummiya alaihimul makan sai Allah ya makantar da su wurin ma da ya shiga su juya dama ne hagu ne an rasa ma ina kofar kogon take talabu wa harisu sun yi nema na'am akwai kofar kogo amma ba su iya gane ainihin cikinta inda yaron ya shiga Allah ya rufe falam ya yaqdiru ala dukhuli alaihim su iya shiga ba duk inda suka tinkara sai su ganshi dutse ne kawai a rufe Allah ya rufe shi shine sai suka ce akrimu ikhwanakum ya kamata waɗannan matasa a daraja su fa nazaru fi amrihim suka dubi al'amarin su magana ta je gaban sarki me ya kamata a yi game da waɗannan matasa waɗanda suka yi biyayya ga Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki ya faɗa mana hikimar wannan labari inda yake cewa wa kadhalika a asarna alaihim liya'lamu anna wa'adallahi haqqun mun tada waɗannan matasa ne saboda mutane su san cewa alkawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata atiyatu wa anna sa'ata la raiba fiha sa'ar ƙarshe game da duniya tana tafi babu makawa dalilin da ya sa muka da waɗannan matasa kenan idh yatanaza'una bainahum amrahum Allah ya ce lokacin ne fa suke jayayya game da al'amarin matasan me ya kamata a yi faƙalu binu alaihim bunyanan wasu su ce abin da ya kamata shine a gina wani wuri a daidai ƙofar kogon in an yi gini a sanya mai gadi saboda kar ma wani ɗan adam ya shiga don ya cutar da waɗannan matasa ƙalar na galabu ala waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin sai suka ce zanna alaihim masjida mu masallaci za mu gina akan wannan wuri masallaci ya kamata mu yi a daidai wannan kogo masallaci ya kamata mu yi a daidai wannan kogo fattakhazu alaihim masjida sai suka gina masallaci a wurin faja'alu yusalluna alaihim suna sallah wa yastaghfiruna lahum suna neman musu gafara nan aka samu sabanin fahimta shin waɗanda suka ce a gina masallacin nan musulmai ne ko kuwa kafirai ka duba tafsirin al-Imam Tabari mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari da arba'in da tara daga nan ne darasinmu ya fara mu karanta littafi shekul islam ibn taimiyya ya ce wa ƙalar lahu subhanahu Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ce kalar ladina galabu ala amrihim waɗanda suka yi rinjaye a kan al'amarinsu sai suka ce lanattakhizanna alaihim masjida za mu riki masallaci akan wannan guri za mu fara karatu kuma lokaci yayi sai mu dakata haka sai wani mako Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa akwai tambaya ko shari'a ake nufi har idan mutum yana cikin ƙuruciyarsa ya yi ƙoƙari wajen kiyaye dokoki idan ana misalin mutumin ƙwarai za a nuna shi wannan bai hana a samu yana kuskure ko yana aikata wani zunubi masu imani su ma suna sabon Allah bambanci tsakanin mai imani da munafiki shi munafiki baya maganin yana zunubi mai imani kuwa in ya saba ma Allah yana neman gafaransa walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun da zaran mai imani ya aikata sabo ya nemi gafara to bai ci gaba da aikata wannan zunubi saboda haka don kana saurayi ka wani abu na zunubi kai nadama ka nemi gafaran Allah a cikin ƙuruciyar taka baka ci gaba da yi ba ana fatan kai ma ka shiga inuwar Allah a ranar tashin kiyama na a ce ya halatta musulmi ya ajiye kare saboda gadi wato su ne da kare a sake shi saboda gadi mm, bai kamata ba bai kamata mutum ya ajiye kare don gadin gida ba a ce akwai wani kasu wanda ake shi ne ma'aikul qur'an historical lands of the qur'an a cikin sa suna nuna hoton kurban a tsarin kare to lallai ba gaskiya ba ne saboda ko babu wanda ya san inda kogon yake babu wanda ya san inda wannan kogon yake sashe ake ta yi amma yadda muka faɗa zamanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya nufe su da ganinsa ba kuma ba mu samu labari kuma wannan kogo yana nan har yanzu ba don haka yin hoton kogon wannan wani shishigi ne a wannan makamar sadakarwa shi wanda ya zo a daidai yanayi akwai wani text da ake aika wa mutane da shi cewa an ambaci wata jarida ne wannan samun text cewa akwai wani sabon alƙur'ani da ake yaɗawa wanda yake sura saba'in da wata wani abu haka wanda ake aika da shi shi ne wanda yake magana kan zai gaskiya wannan akwai insha Allah idan

wannan tun zamanin annabi yana da rai irin su mutu bin al-habib al-kazzab sun yi da'awar annabci sun yi da'awar suna da nasu surori na al-qur'anin su wanda kuma ba za a sake mutum irin musailima ba saboda ya samu karbuwa wajen kafirai ta kai ga sai da aka gwabza yaƙi tsakaninsa da sahabban annabi muhammad zamanin sayyidina abubakar yakin da aka yi da musailima saboda karfin yakin sai da aka samu mahaddata da suka yi mutuwar shahada sun kai mutum 700 labarai ma daban-daban wasu sun ce sun kai mutum dubu ba wai adadin sahabbai kadai da suka mutu ba ana nufin mahaddatan alkur'ani cikin sahabbai waɗanda suka mutu sun kai mutum 700 an yi yaƙi mai tsananin gaske tsakanin sahabban annabi muhammad da mutanen musailima yanzu haka sai dai tarihi don haka tun annabi na da rai ai wasu sun yi da'awar alkur'ani wanda ya saba ma nashi ko bai kai ba fa in lam taf'alu walan taf'alu walan taf'alu kana musulmi har kana damuwa wai wani qur'ani na yawo a duniya ya ta yawo ba inda za shi hmm. yace mai wannan tambayar matashi kuma shi da sauran kuma matasa ko ya halatta shi kwaikwayo da yake tsammanin samun sa'ida eh, idan yana ganin ta lalace ba نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله daga cikin mutanen da suke samun daraja mai girma a wajen Allah maɗaukaki akwai matasa matasa waɗanda suka yi ƙuruciyarsu a cikin bautan Allah maɗaukaki suna cikin mutanen da suke samun daraja da ɗaukaka a wajen Allah maɗaukaki matasa waɗanda ba su yi fasikanci ba ba su yi fajirci ba ba su yi munafinci ba ba su yi zalunci ba bare kuma kafirci a kurutiyarsu suna da wata daraja ta musamman a wajen Allah a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin hadisin da yake sahihul bukhari da sahihu muslim cewa saurayi yana cikin mutanen da suke shiga inuwar Allah a filin hisabi mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah a ranar tashin kiyama a filin hisabi yau la zilla illa zilluhu mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah maɗaukaki annabi Muhammad ya ce shabun nasha'a fi ibadatillah saurayi ne wanda ya yi ƙuruciyarsa a cikin bautan Allah maɗaukaki manzon Allah ya ce saurayin da ya yi ƙuruciyarsa